wa ashadu an na muhammadar abubuwa wa rasulu amma ba a asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha ɗaya ga watan rabiul awal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da talatin ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin Allah subhanahu wata'ala yau za mu tashi a cikin babun az-zulmu zulmatun yawmal qiyama bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babun az-zulmu zulmatun yawmal qiyama babi cewa zalunci dufai ne ranar tashin alkiyama نعم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد العزيز الماجشون أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما wato an karɓo daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yarda anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo sallallahu alaihi wa sallam qala az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah zalunci tufai ne ranar tashin alkiyama an gane yi zalunci tufai ne ranar tashin kiyama sannan imam muslim ya fitar da hadisi irin wannan hadisin jabir dan abdullahi a cikin farkon hadisin da lafazin ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yawmal qiyama ku kiyayi zalunci domin lalle zalunci dufai ne ran tashin kiyama wata ku shuha fa inna fa a shuha ahlaka man kana ko to wannan shine cikin waya na musulun. ibn al-jawzi Allah ya masa rahama yana cewa wato zalunci ya kunshi ainihin sako guda biyu sakon farko aka zumanin gayar da gayar haƙƙi. karban dukiyan wani ba tare da haƙƙi ba zalunci ne na biyu wa mubarazatu rabb bil mukhalafa mutum ya yi fito na fito da ubangiji da sabawa ɗaya daga cikin wannan idan mutum ya aikata ya yi zalunci na farko ka karɓi dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba ka zama azzalimi in ma ta hanyar fashi ko ta hanyar cin hanci da rashawa ko ta hanyar kidnapping ko ta hanyar mi ko ta hanyar caca ko wato akwai dai hanyoyi da dama wanda ake karɓar dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba to wannan zalunci ne sannan fito na fito da ubangiji da sabawa mutum ya yi shirka da Allah ya zama azzalimi ko kusan babu zalunci ma kamar wannan wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaga luqman al-hakim ya gaya ma cewa shirka zalunci ne mai girma innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu wa lil zalimin min ansar kaga a cikin wannan aya sai Allah ya kira mai shirka zalimi. an gani wa Allah wallazi allazina amanu wa lam yarbisu imanahum bi zulmin ai wa lam yarbisu imanahum bi shirkin an gane ko kaga saboda haka wato shirka zalunci ne zinace zinace zalunci ne a duk wani abu na saban Allah da mutum zai aikata ya yi zalunci an gane wannan ku. saka wannan zalunci shi ya fi girma sannan kuma shi wancan abin da ya shafi karɓar dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba zalunci ne wanda Allah baya gafarta shi har sai shi wanda aka zalunta ya gafarta Allahu a'lam na'am babul babul al-ittiqa'i wal hazri min da'wati al-mazlum babun wato kiyayewa da kuma taka daga addu'a wanda aka zalunta حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المجدي